Allah ya kama zai isa ma kowa kwarin banda Allah ya isa ya dauki nauyin adam sai Allah sai sa ta ce rabbil alamin ba sifa ce ta mai nafi bane rabbil alamin alhamdu lillahi ay al ilahu ma'anahu al ma'budu bi haqq abin bautatawa a bisa cancanta Allah shi kadai ya cancanci a bautata masa saboda me ya halicce ka yasa kace rabbil alamin wanda ya halicce ka ya baka lafiya ya baka ruwan sanyi ya baka iska ya baka menene da menene shi ne ya cancanci ya zama wajibi ka bautata masa duk wani wanda ka bautata masa kai karya kai kuskure da kai da shi duk in ya yarda ka bautata masa da kai da shi duk cikin jahannam in bai yarda ba ya fita sai za malamai suka ce abinda ake abinda ake nufi da as-sahutu kullu man ubida min dunillahi wa huwa radu fa huwa sahutu saboda ne saboda mala'iku da annabi Isa da rana da wata da duk waɗanda aka bauta musu ba da yadda ku ba su fitacci in ba haka ba ai abin ba zai daidai ba ko ko ranar lafiya an je Allah ne da annabi an ta kunta lin nasi an ittakhiduni wa ummi ilahin a anta kulta ba abinda Allah ya izini a cikin rayuwar nan baki daya ya halice ka ya azurta ka ya kiyaye ka kana tafiya wannan rayuwa da gani kada aljanai ne suke tafiya wata aljanai suka shiga mata aka zo aka mata addu'a ko mata aljanai ake ta me yasa kika wai tana tafiya ne ta zo ta sake mika ubanta ne zai yin kaza kaza kaza to ai uban ya mutu yi ne yasa na zo na cutar ta shekara nawa shekara 27 tare kake da shekaru in kana bacci ba ka mutu kana bacci ba me ya hana shaytani ko tsaka ya shiga harkin ka da Allah duk wa'annan Allah ya kare sannan kaje kana bauta wa wannan Allah duk yadda ake fata Allah ka fata duk yadda ake shiga cikin Allah ka shiga yasa ce rabbil alamin ubangijin talikai wal alam kullu man siwa Allah duk wani abin da ba Allah bane shi sunan shi alam me sunan shi da Hausa abin halitta ko rabbil alamin na'atun lillahi yace ar-rahman ar-rahim ar-rahman ba hausa yace mai kyauta ina mana mai kyauta in zaka ba mutum kyauta ba ruwan da na gari ne ko ba nagari in ba haka ba ai <laughs> a nan ba za a samu ruwa <laughs> duk kasar takarai za a samu ruwa da kafircin su da kiyancin su da menene Allah ya tula musu abinci su saboda me لأنه shi ya شيء su sai ya ba su makomatin hayat zai ba su abin da za su ci su shafi su dan rayu in ba haka ba rayuwa ba za ta ci ba shi ta kafirce su shi ta annanci su yo hakko doya da kake kake cewa ka amma ai ka ta sanu ya ka eh, ta sanu ka mu ne saboda ne don Allah ya so su ne shine ba hauke ce mai kyauta arrahman mai kyauta ya ba kowa abin da zai dace da shi dan ya rayu dan me ai shine rabbul alamin muqtadar rububiyya shine ba kowa abin da ya dace da shi sa'an ka ce ar-rahim sai ba hauke ce ne ke babban kai a lahira ranar lahira duk jin kan Allah ba wanda zai zame sai mumini duk inda arni ya kai da yin aikin alkhairi wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu aba'an mansura duk abin da arne yayi Allah zai bashi lafiya Allah zai bashi kaza kaza har aka waye gari farfajiyar lahira wallahi ban da mu'mini ba mu zai samu jin na Allah ina dalili wa nadaw ya malik ina mana wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk قال إنكم ماجدون suka sha azaba suka sha azaba da ya malik kul yaqdi alaina rabbuka jawabin da yake innakum makituna lakad jinakum bil haqqi walakin aktharakum bil haqqi karihun yasa arrahim ne ke babban jin kai ranan lafiya sai mu'mini shine zai samu jin na Allah arrahman arrahim maliki yawmiddin to maliki ne yake rabu maliki kenan eh eh لله الحمد لله رب العالمين muka ce sifa ko na aji ko ar-rahman ar-rahim bin nas malik yawm al kuma fa eh kina ne mamallakin ranar sakamako hausa fassara kenan yace ina mahallin na iradi eh ne ismul malik shi ma zai zama sifa ne eh a ah, ai saboda ne sai da zama badal maliki yawm din mamallakin ranar tashi kiyama ranar sakamako ranar addini addini yana da kamana sun kusa goma Ƙara aisa da ni yuƙa zinu, ya ɗauki ranar takin a a ina lamadin nuna, kamata biyu guda na, kamata Hassan yana ɗaukar manomi masu ɗauke yawa, amma na ɗauki maliki, yaumi biyu ni mamallakin ranar tsatsama ko ranar takin kiyama, ranar lafira, eh wacce nuƙusa ke ciki, na cewa Allah ne mamallakin ranar takin kiyama. to duniya fa mun mallake sa wane ne haji mun garin koyo ku ne mallakin duniya waye kuma mallakin duniya da lafiya Allah to me yasa aka ce malik yawmiddin zaka eh yana da ma'ana ina ma'anarsa ai duniya din nan Allah ya ba wannan shine shugaban kasar Najeriya wannan shine sarkin Kano wannan shine sarkin Daura wannan shine sarkin Ghana wannan shine kaza wannan yana mallakan kaza tana mallakan mota wannan na da mace wannan na mallakan gida wannan yana mallaka Allah ya rarraba ya ba kowa li yanzu kai ta amalu الذي خلق wal hayata liyabluwakum ayyukum أحسن ya ba ka shugabanci ya ba ka kai hajji kai ne sarki kai ke ta kaza dan kai abin da kaga dama liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duniya kenan to amma in aka waye gari ran tashin kiyama fa da sarkin garin da sarkin garin ku da hakimin mu da hakimin ku da shugaban kasar mu da shugaban kasar ku kowane ne baki daya sai Allah ya ce limadil mulk sai an tara baki daya duniya tun farko halitta har karshe har sarkin garin ku da mai ya tsaya shi matsarara kowane haki zuwa sai Allah an tara halitta baki daya ai duniya kana da dabara ko in suka matsa maka kano sai ka kurkuku masu sina ka suka fafare ka sina ka je jigawa inda dai aka yi ba sai ka je inda ka je ba za ka rayu ba mm. to sai Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqsar as-samawati wal ard Allah zai sa mala'iku su sahu bakwai su kare duk halitta baki daya wannan Allah ke duk wanda ke da wata dabara ina rawan sarkin garin ina kaki ina bindiga ina takalmin karfe ina malum ina ina ne da ne jirran nan babu kowa haka za a tare shi tsirara yadda uwarsa ta haife har uwar ita ma za ta haife sa'annan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ce limanil mulkul yawma limanil mulkul yawma ina shugaban ƙasar Amerika ina na Ingila ina na Isra'ila ina na kasashen Larabawa ina na ko ina da ko ina sai Allah ce limanil mulkul yawma aka ce sai halitta duk baki ɗaya ce lillahi wahidul qahhar baki ɗayan su za su yi lillahi wahidul qahhar ashe duniya a aro aka baka ajiya aka baka an baka ne don a gwada ka ashe ba original a eh, in kai da kanka zaka ce lillahi alwahid alqahar me ya ana ka faɗi haka a duniya a wani suka ce Allah zai ce liman mulkul yawma sai ka ji babu wani sarki ko wani shugaba ko dan siyasa ko soja ko ne zai daga hannu sarkin da hakim zai daga hannu sarkin da zai daga hannu sai ka Allah ya ce lillahi alwahid alqahar al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat bima kasabat al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab a fito da kayan lissafi kai shugaban kasa shekara kaza kai gwamna kai malamin kai kaza kai kai dan kasuwa kai ne da menene ayi lissafi kike nan nan ne da me kai ayyau ka yadda Allah ne sarki ko tilla ce limanil mulkul yawma babu wani shugaba da ya daga hannun sai yana da magana wafai akwai haka Allah yake banda Allah ba ne ba ne yin wannan abu haka Allah Allah yana son ka yabe shi ka gode ne ba abinda Allah ya fito kaman ka yabe shi ka gode ne haka ce sai na Ali ina mana alhamdu billahi rabu sai kalimatun ahabbaha Allah ba wanda yafi Allah son ya bu الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات واخر wanda Allah son bu da godiya da godiya abinda Allah yake so ka yabe shi ka shi kadai ne yasa yake fa qadarna muka iya muka muka duk kalmar da ta dace da Allah ka faɗa muka iya waye ita zai faɗi wannan a duniyar nan yana kansa ana sanar masa biyu mun ana masa kule kule ana menene da menene amma Allah madaukakin sarki da ya gama baki da yake fa na. muka iya yace fa ni'mal qadiruna ma danna da muku Allah gurai waye yake faɗi ke sa yake maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ranar addini ranar tashin kiyama sai ka zo ka ce iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ko ya zama kariya ta faɗa ko gaskiya ta iyyaka na abudu kai da kanka ka kawo wannan kalma baka ce na abuduka wa nasta'inu bika ba li anna taqdim al ma'mul yuqzinu yufidu al ihtifa ma'anan iyaka na akwai bambanci tsakanin na abuduka da iyaka na abudu duk a cikin kashi kalli a Hausa na abuduka muna bauta maka iyaka na abudu kai kadai muke bautawa akwai ma akwai bambanci ko babu iyaka na abudu kai ka kadai muke A akan haka ba ma bauta kawa kowa ba za mu bautata ma matan mu ba ba za mu bautata ma mazan mu ba ba za mu bautata ma shugabannin mu ba ba za mu bautata ma shehunan mu ba malaman mu ba dukiyar mu ba siyasar mu duk kace ba za ka bauta masa alkawari da kai kenan tsakaninka da Allah a cikin sallar asuba iyyaka na'budu duk sa'an ka zo ka bauta ma wani abu kai kanya in ma da gaskiya ka faɗa ka zo ka bauta ma wani abu ka so ki taru sa abin da ka gina? sa'an ka ce wa iyyaka nasta'inu daga gare ka kai kadai ya Allah madaukakin sarki muke neman taimako cikin abin da ba mai iya yi sai Allah in ka zo cikin abin da ba mai iya yi sai Allah kace ya duk sunan da ka kawo ba sunan Allah bane kai ne ya harfu nida da su ya cikin abin da ba mai iya yi sai Allah in ka ce ya in ba sunan Allah ko sukan ka kawo kai shirka wata wahidan ba malamin da zai maka ba haka ba ya manzo Allah ya gulam inni uallimuka kalimati in fadlillah ya hakka wa idza sa'alta wa idza sta'anta fa inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa daga gare ka kadai muke neman taimako alkawari da kake kenan tsakaninka da Allah kullum kafin ka sha ko ka fita in ka fita ka shiga kasuwa ka je ka bauta wa wannan Allah ka je bauta ma dukiya ka je bauta ma kan zuciyarka ka je ka bauta kaza kaza kaza duk ka rusa abin da ka gina alkawarin da kai tsakaninka da Allah ka rusa sun kuma a zo da azhar ka zo kai wani ƙaryan kuma ko wata ƙarya Allah ne hakuri ka zo ka tsaya kai raka hudu kai alkawari kana fita kuma ka shiga kasuwa ka rusa da la'asar kuma a dawo da kai kafin magaruba ka rusa magaruba a dawo da kai to yaya ka sani cikin wani hali zaka mutu eh? iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka faɗa gaban Allah zaki gaba ga zakin Allah ka dau wannan alkawari ka tabbatar to kada a ga ka bautata wa wani Allah kada a ga ka nemi taimakon wani abin da wani ba ba ne iya yi sai Allah ka nemi shi wurin wani Allah ta bata ma Allah ta shiga cikin fushin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tun daga farko ba me kenan ake yi gaba ga zatin Allah fadanci me ake yi ana kaskantar da kai ana tawadu'anci ana fadanci ana ne tamallu gaba ga zakin Allah dan kana rokan inda za ka samu shi yasa Allah ya nuna mana kada ka ɗaga hannu ka je a'a sai kai ma Allah kirari ka yabe ko kai ma ya zo kofar gidan ya ce a bashi sai ka sai ne na ba na <laughs> amma da zuwa ya tsaya kofar da dama kafin ya zo sai tambaya wace ce uwar gida wace ce amarya wane ne babban ta wane ne auta wane ne dan kaza kaza kaza sai ya gama da sanin wannan duk yana zuwa ai ba zai kira sunan ka ba ma sai ya fara da matar da ka fito zai kira sunan ta yabe ka ba ita ce ba kuwa yake yabo uban wani kakan kaza kaza kaza duk baki daya a yana ciki ba za ka san lokacin da za ka je ka kura akwati ka sai a dauka a kai azgabi ne azga takwas ne wani ya ce kuɗi ne mota ce ya ziga kake to abin da ake so kai tsakaninka da Allah ke ka fara yabon Allah kai tawassuli kai kankan da kai kai kaskantar da kai kai fadanci kai menene ranar ka ce Allah a bani sai Allah ya ba amma ai bari za mu fada ma Allah za a gaya ma Allah ba na da ai za a fada ma Allah sai mutane suka fahimci ai da ai suna da wani haɗin gwiwa ne da Allah abinda suke so tilas Allah yi kalma ma me me me me me kalma ma me tawadu an ci kankan da kai za a ruki Allah a abu ai za a fada wa Allah za a ga bare za a ga ma Allah waye kawo Allah bai sani abinda Allah ke za a ruki Allah shine mai bayarwa ne iko sa'annan bayan ka gama wannan duk yanzu za ka fitar da application ka fa daga farko kana ranka ya dade shugaban kasa ko gwamna ko kwamishina ko minista ne kaza ne kaza ne kaza ne yanzu application ka zai shigo daga sai ihdina siratal mustaqim Allah ta kiryar da mu ta farki madaidaici hanya madaidaiciya mai kakkiya wadda za ta sada mu ga manzon Allah sallallahu alaihi zama mu shiga aljanna tare ai injina siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu tafarki madaidai sai ka sake kara bayani siratal ladina an'amta alaihi irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima daga manzannanka da annabawa da bayan Allah na gari salihan bayi waliyan Allah ba ka fa kake faɗar wannan fa Allah ka shirye da ni tafarki madaidaici tafarkin annabawa da manzannai da bayan Allah na gari kuma kada da nana ta ka ce ghairil maghdubi alaihim Allah kada ka shigar da ni farki Yahudawa wala zalina ko nasara da Yahudu da nasara duk azzalluna ne kuma maghdubun alaihim dukkan su fatattu ne kuma Allah ya huci da su to amma kowanne ana daukar sifar da ta fi dacewa da shi shi yasa ake ghairul maghdubi alaihim yahudawa sune maghdubun alaihim saboda ne saboda su ke saba wa Allah da gangan akan ilimi suna wulakantar da malamai da bayan Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq ذلك بما عصوا وكانوا يعملون yasa suka maghdubun alaihi yahudawa suna da ilimi suna da sani sun sani sarai suke saba wa Allah suke wulakantar da malamai da annabawa da manzannai ba haka annabi Musa ce ya kawai ni wasu uduna ne wa kad tajhaluna ali rasulullahi wa kad tajhaluna yace wa kad bi kulli tahqiqin ta'lamuna anni rasulullahi sai ka su zama maghbubun alaihi akan haka duk wanda yake saba wa Allah da gangan duk wanda yake wulakantar da malamai duk wanda yake yana da sifa cikin yahudawa wala azzaluna kuma sune nasara me yasa aka ba su wannan sifa su suke wa Allah akan jahilci suna bautatawa malaman su suna bautatawa annabi Isa yasa suka zama matattu ma ابتدعوا ما كتبناها وما إلا إلا ابتلاء وما رعوها حق رعايتها تسوء نصارى كنا akan jahilci suke bauta wa Allah saboda girmama malamai har suka je suna bautata wa malamai har suka bauta wa annabi Isa yahudawa kuma saboda jaba'i da ilimi suke saba wa Allah suna kaskantar da malamai suna wulakantar da malamai kullum ka tashi to goma sha bakwai zaka ce Allah madaukakin sarki ka ɗora ni akan tafarkin annabawa da manzannai da bayan Allah na gari to nawa kake tunanin abin da zaka yi bayan kayi sallan asuba ka sha ko ka fita duk abin da zaka ya kamata kai lissafi wannan hanyar annabawa da manzannai ne kuko hanyar yahudu da nasara ne in ba haka ba kai ƙarya kuma kai jini ka zo ka rusa kai da bakin ka kace ya Allah madaukakin sarki ba na son hanyar yahudu da nasara ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ba na son tafarki yahudu da nasara Allah ka nisa sani tafarki yahudu da nasara sa'annan duk abin da zaka je kai hulɗa da shi sai ka je su baki ɗaya zaka shiga cikin tafarkin yahudu da nasara saboda me baka san ma'anan fatihatul kitab ba baka san me kake faɗa ba baka san alƙawuran da kake ɗauka gaban zakin Allah ba baka san waɗannan kalmomi farara masu nauyi masu masu haske masu masu dauke da fawon da zasu saka cikin yadda Allah baka san ma'anan abin da kake faɗa ba daɗi kan haka ma kari kan cewa baka san ma'anan abin da kake faɗa ba wannan shi alhamdulillah wannan alhamdulillahi wararrari war menene da zarar magarubi alai zarar magarubi alai wararrari wararrari ko wararrari na ko karantawa ma baka karanta sosai bai na ruwanka da ma'ana yaya zai yi yaya wannan fatiha za ta zo da karfinta da fawon da take dauke da shi ta haskaka ma zuciya ta ɗaukaka ka ka samu ɗaukaka wurin Allah karanta ta ma baka damu ka koyi karanta ta balle ka san ma'anarta balle ka alaba sun kai aiki dan Allah in mun san ma'anar fatiha muna bi ɗaya bayan ɗaya yahudawa da nasara za su samu mika tufa a duniya za su samu shiga za su samu kasuwanci za abin da suke so zai yi ba zai yi amma sun zo su yi maka abubuwan da ka manta da addinin ka za ka suna yi ma dariya za ka sai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin tsakaninka da Allah za ka fi wannan kana shan ko kana fitowa ka rabu da hanyar annabawa da manzannai ka shiga hanyar yahudu da nasara ya Allah zai da akan wani ma'auni ne za a ɗora ka akan abin da ka faɗa ko akan abin da aka aikata da faɗa da aikatawa wanne ne ya fi tabbatar daga abin da ake aiki at-ta'limu bil fi'li awqa'u fil nafs min at-ta'lim bil qawli fada sai kai ka fadi ƙarya kace kana jin cikin ruwa daga nan ƙarya kake amma ana zo ne aka ga mutum ya shigo ya ɗauki moda ya bude randa zai bi ruwa sai ya ce mun yana jin cikin ruwa a aikace mun sai yana jin cikin ruwa ba haka bane a aikace ke sa abinda muke faɗa shine ke tabbatar da mu, ko ko abinda muke aikatawa wannan fatiha kadai kenan wacce ta kunshi ayoyi guda bakwai abin da ta dauka kenan ta nuna maka ta tabbatar da cewa akwai tauhidi guda uku eh na za samu wannan fatiha da kake karantawa kullum Kana nuna ma akwai tauhidi tauhidi uluhiyya kai ta Allah madaukakin sarki a cikin dukkan ibada ina yake kace alhamdu lillahi والإله هو المعبود بالحق هذا مفتاح توحيد الألوهية حتى يتألى أكل تلك العبادة فكتي رب العالمين مفتاح توحيد الربوبية أي كتاك يتألى مطلوب كتير فاركي أكل أي تلفا معنى بمجد ذكاري توحيد الألوهية توحيد الربوبية شنو؟ توحيد الألوهية ka kakaita Allah أيكم cikin ayyukanka tauhidin rububiyya ka kaɗaita Allah a cikin ayyukansa ina ma'anan wannan abu duk ibada da za ka yi za ka aikata sai ka yi danwa na kaɗaita Allah duk abin da ya danganci halitta da azurtawa da kashewa da rayarwa da bayarwa da bayarwa kada ka taba tsammanin cewa wani ya ake cewa ka kadaita Allah cikin aikin ka kenan ko shine ne rububiyya ka kadaita Allah cikin aikin ka shine rububiyya shine lillahi rabbil alamin tauhidul uluhiyya ka tauhid الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات ma'ana duk suna ko da Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu ya tabbatar a cikin suna da su ala muradillah ka fahimta ko ban توحيد الاتباع هذا بعد إن هذا أنا أبو توحيد الكلية بدأ تستقيم توحيد إن الصراط المجتمع صراط الذين أنعمت عليهم هو من الذين صدقوا معنى توحيد الاتباع معنى بذاك بكثير من صلى الله عليه وسلم جيت تقعد من ذلك الله كده نكي وابا والمخلوق إليه كيف يقول وما صح عنه من حديث قريب isa ce da kulla qawli inna qawli muhammad fa ma min ba ga abin da kuka rage da kake nan kullum da Allah ba da muhimmanci ajin rata su kuma ta dan Allah ko ka rata miliyan ba ta ajin kafin saba amfani da su ni ne da sai da da hanci ka wuce zo da Allah kina ga na karuka ga da ladar da magruba karuka kai magaba da ita karuka to wata ta kan magaba da kai sa aka shi masallaci maka kai ba in kai da kuma ka gina in kai ta a da ka gina ka fada amma ga da kake ba ai yi a wasu kasan da sa'an da mafiya dinga maka wannan rayuwar duniya baki daya za ka kashe da rayuwar duniya cikin wata haska ce Ina ji tafarkin annabawa da manzanai da tafarkin yahudu da zara da gidanun bayi babu wani kasan mu ina da wanda duk sa'an da ka kasa wani aiki kana da cikin yakin wannan hanyar annabawa da manzanai wani yahudu da zara ko a'a tun da ranka na so yana da abara aida ne ta hada ilaha uhawa mutum da haka na so shi ba a wani karfi na rajin zai ko ka duma zanen Allah su inda raka na so shi ko raka shi ne Allah a wajen shi ne a wajen abin da raka ke kuma kai ko da ke rage wurawan duniya duk kasu karfaran duniya duk da fili abin da ke sai ranar mazanen sai raka na so raka samu malaki sarka mutum sarka mu abin da ke jin daɗi sai kai watsi da abin da annaba da mazanen kai saboda saboda wata matsala ɗaya Allah ke bal su ne gunan haya bal تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لكفر فهو غير مقبول قال لا هذا وأما كتاب الدنيا من أن يقول سهر الدنيا سهر الدنيا كتاب على كتاب هل أبدا كأن كتاب أنك كتاب كتاب كتاب سهر قال لك يا أمير قد أفلح من زكاها هذا لا هو الذي قد أفلح من جمع الدنيا قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها قد من سهول قد أفلح الذي كفر قد يتأكد من كفر da bin Allah da imani da bin tafarki da da manzare fat bi kulli hasikin aflaha ya ira ya rabu ta ta fati hakima da tabbata da ce haba ya hadara in kana son ka san gaskiya wannan abin Allah ce Allah samu da kuwa ba sai ne farkon wanda ya shiga wannan hanya ba me yasa aka tabbatar ma da cewa ka halaka eh, eh ce malam ne buwaka yake ko Ibn Duraid ko wane ne na manta yake man sama lam yarahu bima ra'a arahu ma yadnu ilayhi ma na'a duk sa'an da wane ya shigo wannan hanyar ya tafiya kiryan kiryan kiryan daga ga kofar da ya fita duk wanda ya zo kuma ya shiga ba sai ya kai kofa ba ka san inda take ko ko sai ya kai karshe yasa ce kazzabat samudu bi taqwaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله sai manzon Allah ya ce musu naqatallahi wa suqiyaha ay maf'ulun li fi'lin ma'zubin taqdiruhu rawu naqatallahi wa waqt suqiyaha fa saddaquhu suka gaskata shi fa kazzabuhu sai فكذبوه فسك كرية من ذن الله فعقروها سكسوك كاغوية على حد قوله ويوم عقرت للأبارى مسيتي فيا أجبا من كورها متحمد فكذبوه فعقروها سجنا فنجحوا فأصله فصاروا إلى شافئ النجاة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم كلمة جمجمة ko ba ka shi larabci kafin akwai shari'a fa asbaqa alaihi fa asbaqa alaihi fa jamjama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha sa'annan kuma wala yakhafu wani ne wani shugaba ne baya jin tsoron duk abin da zai yi duk hukuncin da zai yi duk tsarin da zai yi sai ya aika CID ne SSS ne da yin bincike ne me ake gani ne mutane suke faɗa yaya zai yi wannan ayi ne da zai yi banda Allah madaukakin Allahu فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah baya tsoron ka menene zai faru a'a ba abin da za su ba za su yi mulki ba ba za su yi na tutun wila ba ba za su yi kulle kulle ba ba abin da za su ake fadam jama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa yubabu kuma ne za su ai babu su kulle kulle ne za su kuke wala ya kafu ubaha ma'ana mun ga natijan waɗanda suke karshen waɗanda suka karya ta manzannin manzon Allah ɗaya ke nan fa kazzabuhu fa aqamuha mun ga Allah ce fadam jama alaihim rabbuhum bi dhanbin fa sawaha wa la yakhafu usbaha ina ga waɗanda suka karya ta manzannai ina ga waɗanda ba ruwan su da abinda Allah ya faɗa ina ga waɗanda ba ruwan su da abinda manzon Allah ya faɗa sai san zuciyarsu ina mulki zai kai ka ina dukiya za ta kai ka ina duk abin da kake so duniya ina zai ba sai Allah ya ga maka ji daɗi ba in Allah bai ga dama ba ya tula maka din ya zare albarka ya za ka yi sai ka zama kuliku an halittu amma wa ma kuliku li makramati faka an faka annahum kuliku wa ma kuliku kun ta dukiya baki daya sai ku zama ruziku an ba su arziki duniya baki daya amma wa ma ruziqu sama hayadi faka annahum ruziqu wa ma ruziqu khuliqu wa ma khuliqu limakrumati faka annahum khuliqu wa ma khuliqu ruziqu wa ma ruziqu sama hayadi faka annahum ruziqu wa ma ruziqu me amfani garin kana da kuɗi ka zama ruwaci me amfanin kana da mulki ko baka da me kai mas addinin Allah wani ina gudun wanda kai ma addinin Allah wani taimako kai ma addinin Allah makaranta ko masallaci ko talakawa ko almajira ko abinci ko lafi me kai nan mulki ya zama kawai ka sa riga ka hau mota mulki ya zama ba wai ka duba talaka ne ke karkashin ka bane a'a ana tsora ka office ana menene da menene kan mako yiwu nan ka sun canza abincin ka ya canza mota da kake nan ka kuma kai shike nan mulki kenan mulki kenan duk abin da zaka yi ai ba za ka kai wanda yake ana rabbukum wani ga wani mai mulkin ya shiga ofisin din ya hau kujeran yace ma alimtu lakum min ilahin ghayri ba giyar mulki ba giyar mulki bane ba ita bace ba giyar mulki bace da ya bunkasa ya kosa ya jiya kan kujera ya juya ya kace ma alimtu lakum min ilahin ghayri ya ma nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli haka يبدأ بنكاسة أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عندما أشد قلنا عن السماء بناها رفع سمكها فسوى وأقتش ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك بند الله وعيده والله كيف الله كيف قدرنا ana ce fanimal qadim fadalla da mutu Allah gwanaye banda Allah ba wanda zai iya sa'annan sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin sai manzon Allah ya ce in ka kai wala dhalin sai ka ce amin tana faɗa mala'iku sama suna faɗa manzon Allah ya ce in harshen ku ya dace ka da fadar mala'iku sai Allah ya ce mana amin ayya an Allah ka karbi addu'an mu in Allah ya karbi addu'an ka shikenan ka samu da kuma ka samu wannan al fatiha nan ku eh mun fahimci me cikin al fatiha ku ka san cewa rayuwar ka duk baki da kakaf suna cikin al fatiha ku ka san duniya da lafiya duk sun haɗu cikin al fatiha ku to abin da ake so shine ka mai da hankali ka koyi karanta ta kira'a mujawwala don ake mallam jawwidul qur'an fa huwa qasim لأنه به الإله أنزل mallam yujawwidul qur'ana duk wanda baya karanta alqur'ani da tajwidi ba wata tajwidi shine ka murya kowa da irin muryar da Allah ya bashi ba lallai ne ka zama kamar Abdul Basit ko ko Abdurrahman Huzaifi ko Abdullah ba ko Mahmud Al-Fakari a a wannan muryar da Allah ya baka kai ba Hausa ne ba Filatani ne ba Yarbe ne ba Ibo ne menene abinda ake so ka koya da tajwidi kuma za ka ga mamakin Allah alqur'ani Allah ya ce inna anzalna qur'anan arabiya, amma duk wanda ya koya sai ya iya kamar yadda balarabe ne sai ake son ka karanta alqur'ani da tajwidi ka jatta karatun alqur'ani tun daga yanzu ka tabbatar da cewa da ni da kai da kakata da kakarka da mahaifiyata da mahaifiyarka da matata da matarka da ƴaƴa da an daina cewa alhamdu an daina cewa sabbi isma rabbika an daina cewa wala rari in ka iya kai kokari wannan kafin kakaka ko na iya kokari kafin kakata to bar duniya har ka iya wannan ka zama wata kanta kai kokari eh a eh, in ka sai kana cewa sabbi isma rabbika zagi sunan ubangiji alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina akwai mutum kanin alhamdu da alhamdu ko ba ku bambanci ne alhamdu dukkan godiya ne alhamdu an san ba abin da aka nufa ba kenan amma ya fi karfin gyarawa ne ba an ce walam ara fi uyubin nasi aiban walam ara fi uyubin nasi aiban da nafsin qadirin ala tamam abin da duk zaka iya gyara ki kake gyarawa ba ya zama aibi ba ya zama aiki kenan ko za a fara gyara fatiha a karanta fatiha da tajwidi sa'annan ka karanta ma matarka ko mahaifiyarka ko suratul fatiha in zaka fassara mata yana da wata halaki a hankali ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi a karanta aya biyu yau da ko duk dakikancin za su fahimta gobe a karanta aya biyu jibi a karanta aya biyu aya shida kenan sai sauran aya daya ga ta a karanta aya da ba aya bakwai ba eh matarka ko yarka ko mahaifiyarka ko ta san karanta Fatiha da kyau ta san ta san karanta da tajwidi ta san ma'anar Fatiha shine sai ki ke mata zuciyarka ya sa duk sa'an ta daga hannu ta karanta fatiha ya Allah madaukakin sarki wannan kana ka kare shi duk mun da za su yi su je shago ka suje je kantin ka su binne su je siyan ka harkin dabbobi su je su binne dabba da ranta duk tsafin tsafin da za su yi su gaji wa'alam annal ummata ba wai mutum ɗaya duk uku a'a al'umma baki ɗaya lawin tama'u ala an yadurruka bi kai lan ko ba lalle fada ba dan harfu nafin wa nafin wa istiqbal wa inda ba'd al ulama'i wa ta'dil la yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi ko ka sani ba haka bane amma ka saura ba ruwanka kai ne kai gana ko duk gefen ka duk sai ya sani kawai aka gaji da ya sani amma kalbin sunna manzo Allah ya ce zaka fita ka bari kaza in ka shigo ka bari kaza da safe ka kaza da yamma ka bari kaza da rana ka har bacci har firgita har cikin bacci manzo Allah ya ce ga abin da zaka faɗa ina sihiri zai zo ina tsafi zai zai Sani? ka ina za a aiko ma aljani ko aljana dama za su zo ba za su samu inda za su shiga ba sun zo sun sharar da akwai kana cikin ne katanga kariyar Allah madaukakin sarki manzon Allah yake wanda ya faɗi kaza da daddare kafa tahu sun ishe shi Allah zai sa masa kariya har gari waye wanda ya faɗi kaza da safe Allah zai sa masa kariya har yamma wanda ya faɗi kaza da yamma Allah zai sa masa kariya har gobe da safe ina sihiri zai same ka ina kake zai same ka ina kullu kullu zai cutar da kai duk har abada sai sun kai dan me wa makaru makar wa makarna makran wa hum la yakun duk kulle kullen da suke Allah yana kallo lokacin da Allah ke kulla su suna sane wa makaru makran wa makarna makran wahum wahum la yashkurun wanne ne yafi kai matuka wanne ne yafi tsanani a lokacin da suke kulla duk Allah yana kallon su kuma kai kana da gata wurin Allah Allah shine gatan ka amma lokacin da Allah zai kulla na shi sun sani sai ce fanzur kaifa kana asibatu makarihim anna jammarnahum wa qaumahum ajma'ina fatilka masabuyutuhum qawiya fatilka buyutuhum khairun ma zalamu sa'an sai ce ne inna fi zalika ba Allah ke yi faɗi wannan ba Allahumma hadina fi man hadina wa tawallana fi man tawallana وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين